Abdulsalam Isiya ya mallaki diplomar Master 2 a fannin kayan aiki da dabaru, amma domin kaucewa zaman kashe wando ya rungumi aikin sarrafa kayan abinci na gida inda ya buɗe kamfaninsa na kansa. Gaskiya ne muna da diploma ba za mu jiran komi daga wajen gwamnati ba. Na koyi wannan aiki daga wajen wata ma'aifiyata. Nan muna sarrafa magi da ake kira magen ayir, miya mai yaji ta agadas korat. Muna kuma sarrafa alkimon mai inganci babu sinadarin glutamate. ta hanyar wannan kamfani abdulsalam ya ɗauki matasa goma sha biyar aiki da lokacin da muka kafa wannan aiki muna iya yin ciniki na jikka ɗari a yini ina yi wa kaina albashi kuma ina biyan ma'aikata na abinda su ma yake ba su damar kula da bukatunsu na yau da da. ɗaya daga cikin sa wata ɗaliba a fannin koyon aikin likita ta yi bayani akan alherin da wannan aiki ke kawo mata alhamdulillah na koyi aiki kala kala a wajen shi duk wata yana biya na hamma ina biya ma kaina ekol da muke yi ta fante kayayyakin matashin ɗan kasuwa sun samu karɓuwa a nan da kuma a gadas ɗaya daga cikin abokan cinikayyarsa da muka tarda a wurin ya ce yana jin daɗin aikin abdulsalam eh na zo sayan arom dolayir wanda ake gai a gargajiyance kamar arom haka wanda aka yi na gida da shi ne kuma nake amfani a gidana ba wata lahiyar kirki gare ni ba amma tunda na fara amfani da shi ya ji sauyi sosai ta bangaren lafiyar na. ya ji jika da sauransu na yarda da ingancin su sosai ya iya aiki ta hanyar wannan kamfani nasa gurin matashi abdulsalam isiya shine ya ɗaukaka darajar kayayyaki harkoki na gida a Nijar da kuma a waje.